بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد yan uwa muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo mu a waɗannan lokuta masu tarin albarka a cikin waɗannan kwanuka da ake gabatar da wannan daura a wannan masallaci mai albarka da ke kwangila garin mina muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da tufofin shi maɗauka ya ta ayi lafiya a kammala lafiya kuma ya amfanar da mu da dukkanin abin da muka ji kusan wannan shi ne darasinmu na nan na biyar a cikin wannan manfuma mai albarka manzumatul ha'iya ta ibn abi a wannan yammaci na laraba 27 ga watan zulhijja shekara ta 1429 wanda ya daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2008 miladiya a darasinmu da ya gabata cikin wannan manzuma mai albarka mun taɓa manya-manyan matsaloli guda biyu abin da yasa muka kira ta manya-manya saboda kowace ba za ta rasa wasu rasa a ciki ba na farko dai mun taba matsalar ta shafi sifa fi'iliya ta Allah subhanahu wa ta'ala sifatuhu al-fi'iliya daidai inda malam yake cewa wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli lailatin بلا كيف جل fadlihi المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله har zuwa baitoci biyu da suka تبين bayan wannan daga nan kuma مالا ya ambaci matsayin ahalus sunna dangane da sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su inda yake cewa wa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu idima thumma usman arjahu manya manyan mutane a cikin wannan al'umma bayan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manya manya sune ne wa zirahu mataimakan shi umar abubakar da umar kenan radiyallahu anhuma waɗannan su ne dama shine wazir mataimaki min da annabi harun annabi musa alaihi salatu wasalam ya nemi allah ta'ala ya sanya mashi alwazir yace waje yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi اشدد به أبري وأشركوا في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى سكين أنباش كيف نشد أضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما Allah ta'ala ya sanya Abubakar da Umar su ne manya-manya mataimakan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wannan al'umma sai ma da ibiyo bayan su da ƴan uwansu guda biyu Uthman da ali an samu hudu kenan sannan sai biyo bayan su da sauran baqiyatul asharatil mubashirin bil janna sune sa'id wa sa'ad wa ibn auf wa talha wa amir fihr wa zubair al mumaddah sai malam ya kawo babbar ka'ida a cikin dukkanin sahabban da aka ambata da wani ba ambata ba yace wa kula khayra qawlin fi sahabati kullihim ka faɗi kyakkyawar magana dangane da sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sahabban nashi kafin su ashadul mubashirin bil janna ahlu bai'atir ridwan duk wani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗi kyakkyawar magana dangane da shi wala taqfa anan kada ka zama mutum mai yawan suka ta'ibu ka aibanta wannan wa tajrahu ka muzanta wannan kana wa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana musu fallasa abinda za ka lura da shi shi ne ka huta gaggan jikin ɗan adam da Allah ta'ala ya halitti mutum Allah bai wa mutum halittar da ba zai saba Allah ba idan ka bai wannan da kyau to al'amarin sai su zo maka da sauki in dai alkhairi kake fata mala'iku su ne ake musu ginin da la ya'suna Allah ma wa yaf'aluna ma su haka Allah ta'ala ya halicci gaggar jikinsu amma su mutane kuwa Allah ce ai wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamu sunu shurutu tauba annadmu ala ma fat wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabisan biha wa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata dukkan wani abin da yake alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullaha sai su tuna girman ubangiji fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun ba ta cijewa su dage akan wannan danyen aiki da suka aikata suna masu sanin cewa wannan laifi ne su dage suna yi sai Allah ya ce mi ulaika jazaohum أن عليهم ولك زادهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالف دين فيها ونعم عذر العاملين وأنا ندعك عن بطه والذين إذا فعلوا فاشة أو ظلموا أنفسهم سأل الله يتي ساكا ما كونسوا سين جراء الجنة وأنا سين ساكا ما كونسوا جدان الجنة ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات بإذن ربه ذلك هو الفضل الكبير فألا يتي جنات عادلين يدخلونها به صادق بالخيرات مي ججاوى أيكة الهيري بشي مقتصد بكا قتيا بشي ظالم لنفسه فألا يتي جنات عادلين يدخلونها aljanna ce ta dindindin za su shiga na fiya min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir amma su kafirai fa dan karka ce zalimun li nafsihi kafirai ne sai Allah ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fa yamutu wa la yakhaffu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastarikhuna fiha domin kada mutum ya ji cewar zalimu li nafsi din wai kafiri ne sai Allah ta'ala ya bayyana sakamakon kafare a ayin da suka biyu bayan waɗannan da idan ka fahimci cewar gangar da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam ba ya yi mishi ne ta cewar isa isaɓe shi ba a'a in yayi ya tuba shine babu wani wai ka zo ka ce wannan sahabi ya gudu ranar uhudu wannan ya gudu ranar uh, hunain wannan ya gudu ranar kaza wannan bai halitta bai atur ba bayan Allah ta'ala ya ce abin nan لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة باين يتي ولقد سركم الله وعده إذا تحسنوا بإذن إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم كادي مقصودي ليبتليكم ولقد عفا عنكم هذيك الله يمكو أفوه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان inna mastazallahum shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allah ghafurun halim ce wa laqad afa Allahu anhum sai kuma Allah ya ce inna Allah ghafurun halimun cikon aya kenan wata rana mun hada ƙa'ida na tafsiri za ku fahimci cewar alaƙar da ke gundarin aya da kuma abin da aya ta rufe da shi aya ce sosai a babin tafsiri da ga sahabin da mutum alkhairi yake nema to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yake musu san barka kawai duk wani abu da za yi magana Allah ta'ala ya riga ya wanke su kuma ya ce su ɗan aljanna ne yanzu kai ne ake fatan ka shiga aljanna amma su na tsinan alqur'ani ya tabbata yan aljanna ne shi kawai Allah ya sauke mu na yau shi ne mana yake cewa wa sibtai rasulullahi wa bana khadijatin wa fatimatin zatun naqa'i bahbahu. وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم النحو فأنصاره والمهاجرين ديارهم بنصرة أنقية النار زحزحوا ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا ومالك وثوري ثم أخوهم أبو أمر الأوزاعي ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصحه أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح هذا ما لما قال ما لك تيوا وتبقى رسول الله هكا نندا جيكو كم من الله صلى الله عليه وآله وسلم شيني تبقى jikoki guda biyu domin mufraɗin shine asibutu jami sai zama asbab wal asbaqa kuma uce musa wa isa Allah ta'ala yake cewa malam yake cewa wa sibtai rasulullah da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ce asibutu shine jika ta bangaren yar kamace galibi haka yake zuwa yar kamace da ka aurar da ita to ɗanka shine asibutu amma ɗanta namiji da kai mai aure ɗayan shi shine alhafid hafid jika kenan hafid ha'un fa'un ya'un dalun wasu tsaye rasulullah da jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu alhasanu da alhussein kenan wa banai khadijatin da 'ya'yan na na khadija wa fatimatun da fatima kenan zatun naqa na na fatima zatun naqa ma'abociyan tsarki tsarkakakka ce radiyallahu anha tabahabahu duk gaba ɗayansu sun rabauta duk gaba da su jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan na na Khadija da ita Fatima ma'abociyar tsarki da tsafta kaf ɗinsu ta bahabahu sun rabauta waɗannan manya-manyan mutane ne sai dai ta roƙi Allah ta'ala ya sa ke hali irin nasu an bai tonan da kyau ko sai Allah ya sa ke hali irin nasu manya-manyan mutane ne su ne wanda Allah ta'ala ya ce Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira wannan ba karamar falala bace malam ya ambata mana nau'uka a nan masu tarin yawa na farko ya ambata mana jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne alhassan da hussein daga nan sai ya biyo da 'ya'yan na na khadija ya'yan na na khadija guda nawa ne kun yi shiru oh ku da karanta wa islam duk malaman islamai ne kuma kun yi shiru kuma ko shi ma ni zan faɗa kuma guda nawa guda shida hada ibrahim ko ban da shi to guda shida hadda ibrahim banda ibrahim guda biyar ko ba kai ba guda bakwai ne ko guda bakwai ne banda nana banda ibrahim a'a banda ibrahim guda shida hadda ibrahim guda bakwai shi ibrahim ba dan na khadija bane Ba ne na mariya al-kifiyya yawwa har suka lakana mu abin da yake ba daidai ba <laughs> sai malam ya ware kuma na na fatima ya ce wa tun da kuma na na fatima tun duk da cewar tana cikin 'ya'yan na na khadija saboda ita ce 'yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kadai da ta rayu bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin 'ya'yan manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi sun koma ga Allah ta'ala tun ma'aikin Allah yana dare na'am wannan ya nuna mana cewar nana khadija tana da 'ya'ya banda fatima kuma waɗannan 'ya'ya take da su tana da su ne ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta haihu da su ne tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lalle ilalla alhassan da hussein suna da falala mai tarin gaske a wannan al'umma ta musulunci ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alhassan da husaini su ne sayi da shababi a aljanna su ne shugabannin samari 'yan aljanna ka tsaya nan kawai wani hadisi ne gauro yana cikin bukhari da muslim alhassan da husain saboda ka 'ya'yanka su zama hassan su zama husain su zama abubakar su zama umar su zama uthman su zama azubair su zama Abdulrahman bin auf ya fi daga je kana kawo wani suna a ce wai sunan sai a ce waɗannan sunan maka ambata sunan tsofaffi ko sai ga ya kawo wani sunan da ɗanka zai zo yana ta cewa to baba ne da ita ma da yadda zai da ya canza saboda an tsitse shi ya kara sunan bai kara sunan ba kuma yanzu ne na magana komai sai ka ɗora dalili wa bana khadijatin da ayyana na khadija wa fatimatu wannan ya nuna ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana da ƴaƴa ko ba shi da ƴaƴa yana da ƴaƴa duk waɗannan ƴaƴa da muka ambata guda bakwai duk gaba ɗayan su ƴaƴa ne na ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi guda shida daga cikin su ya same su ne ta hanyar abin nan na Khadija ɗaya shi Ibrahim ta hanyar Mariya al-Kufiya kamar yadda bayani ya gabata idan ka haɗa 'ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama guda bakwai kenan nawa ne mata a cikinsu akwai fatima akwai ruqayya akwai umu kulsum akwai zainab amma saboda ka rasa mai za ka kira abun gidajenci ko jahilci ko kuma dai yama za ka kira abun uku a ƙarshe-ƙarshen watan rajab ɗinnan da ya gabata ko karshe karshen watan sha'aban da na kiyaye ban kiyaye ba jaridar almizan ta fito a shafinta na farko take cewa fatima alaiha salam ita ce kadai Iyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifa in ji zazzaki wannan haka aka ambata a shafin farko an fahimci wannan wannan a jarida almizan ba wai a tatbik ba ba wai a sunna ba ba wai wata jarida ta ahli sunna ko ta yan kasuwa ba Jarida su ne suka buga da kansu sai ga rasa me zaka kira wannan wai fa dan kada a ce Usman ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu dan dai wannan dai da ake addu'a wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wai dan kada a ce ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu to shine a ce a'a wai waɗannan 'ya'yan ruko ne wai 'ya'yan na na khadija 'ya'yan ƴan uwan na na khadija ne haka ya faɗa a ciki wannan a shafin farko kenan a shafi na biyu kasu shafin farko shine mafi tsara a wurin 'yan jaridu duk ba kun 'yan kan kuke ba da aka shiga cikin labarin ya ce abin da shi yake nufi ɗa da ma'aikin Allah ya haifa ɗa da ya haifa mace ko namiji ɗaya ne kawai ita ce na fatima wannan yabo ne ga nana fatima ko kuma fallasa fallasa ne saboda duk mutumin da mahaifin shi ya haife su guda biyar ka zo ka ɗauki ɗaya daga ciki ka ce shi kaɗai ya haifa to ya shi wannan da ka ce shi kaɗai ya haifa inda yana tunani ba zai goyi bayan ka ba zai nuna cewar yana kana tuhumar babanmu da abu kaza kenan saboda kada ku manta cewar wai shi a ga sahabban manzo Allah suka tsaya a'a har ga shi zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji wani malamin su ko mu je na ce zan zama muku da kasa din yake cewa Fatima ta fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni na ji da tunne na yace Fatima abuha nabi abuha nabi wai ta Fatima babanta annabi ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baban shi ba annabi bane ba kun bayyace ina abin ya dosa wai tana na fatima babanta annabi ne walaysa al-mar'u man yaqulu kana abi inna al-mar'u man yaqulu ha ana za in ana magana ai ce kai ne wai ita fatima babanta annabi ne saboda ka tafi annabi kadi wata fifa iya Allah ya kiyaye lallai lalla zaka rasa abin da zaka kira wannan wannan wannan wannan me ake kira molanka Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyu Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihina min jalabibi ya ce wannan annabi mai girma Kulli azwajika ka faɗa ma matanka wa banatika da ƴaƴayenka mata a ganda ce ɗaya eh, ce sai a ce wa binta kenan ko bintika amma sai ce wa cika da ƴaƴayanka mata to dan ta da ce ƴaƴa mata na al'ummar annabi kamar ƴaƴa ne ga wannan annabin kamar da annabi hudu yake cewa kunna abin haula'i banati kunna atharu lakum ɗaya ga cikin fasarorin da malamai suka yi sai Allah ya ce wa nisa'il mu'minin da sauran matan mane gaba ɗayan su kaga yanzu an yi abun filla filla daki daki liman kana lahu qalbun أو ألقى السمع وهو شهيد amma malam tun ana magana ana magana ne ta ilimi ba ana magana ta kara zatun wani ba ba ma taɓa tunanin aibanta zatun wani wannan ba ne a gabanmu ba amma abin da ke a gabanmu gaskiya ko kan wata afka a faɗe ta ba tare da an aibanta zatun shi ba ba abin da ya dame mu da zatun mutum kuma ba nufin mutuncin mutum ba amma wallahi ya taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai ya taba haushi sama da kasa ta faɗi dan annabi sallallahu ba zai zo ya haifi ƴaƴa ka zo ka ce wai ba ƴaƴan shi bane dan wani ba ma guje ya baka wata ruwaya wai sai ka wata ruwa wai ruwaya wai an samu riwayat ka san riwayat a wurin yan shi'a kamar kamar hanyar menene kamar wace dabba ce tafi kowace yanya kamar yan yawa ko kana shiga ta tafi ta can malam ramin karya kurare ne in ban da sunna babu wata mai aƙidar da take fitowa fili ta karantar da aƙidarta ƙasa najeriya ƙasa ce mai tarin albarka da aka ce kowa ya faɗi ra'ayinsa aƙida ta ahalus sunna ana karantarwa malaman sun karantar malam jafar Allah ya ji kanshi da fara ya karanta da kitabu tauhid malam bakar mahmud gumi kafin shi ya karantar da sahih bukhari an karantar da muslim duk littafin ahlus sunna ana karantar da su alasbika a gari kowa ya mun kalubalanci duk wani dan bid'a ya ɗauko littafin su ya karanta da fasara irin tasu shikenan duk wani wanda yake tunanin jawahir ma'ani babu wanda ya iya fassara ya shi ya ɗauko kamar yadda yake tafsiri ake ɗauka a rediyo ya ɗauko ya sa jawahir ma'ani a gaban shi yana fassarawa ana ji kowa yana dubawa da fassara irin tashi hakan nan duk wani wanda ya gamsu da addinin shi'a ya ɗauko alkafi ya sa a gaba yana fassarawa a ga kowa yana ji ƙasa ta ba kowa yanci ne wannan yau kiristo ma ma suka ce Allah uku ne dole ka ji su ko ba kai ba to saboda haka duk wani wanda ya gamsu da da shi ya fito ya bayyana ta ba wai a zo ana munamuna a ciki ba ana cewa mun ce mun ce ba wani batun mun ce mun ce kowa ya karantar da al'umma tsantsa gona a da shi in ba haka ba to waɗanda yake bi ko suke bin shi to wallahi ya sani li yahmilu awzarahum kamilatan yawm qiyama wa min awzar allazina yudullunhum da ghairi ilmi ala sa'a ma yazun wallahi duk wanda bai wannan bai san sai ya dauki nauyin zunubin shi ne ya batar da mutane da nauyin zunubin mutanen da suka bi shi ba tare da su ma sun rasa nasu zunubin ba su ma sun sun dauki ladan abin nan zunubin bin shi da suka yi ba wani batun kage a ciki a karanta su ɗauko alwafi alkafi su karantar da mutane babi ne na taharif alquran alqurani ba wai su jahamiya da suka ce halitta Allah bane su shi a suka ce wannan alqur'anin ba shine alqur'an da Allah ya sauka ba suna da wani qur'ani shine Musa wa Fatima kuma kar ka manta wallahi ba ruwan Fatima da shi'a Ali bin Abi Talib Al-Hasan bin Ali al-hussein duk waɗanda ka sani manya-manya ahlul baiti wallahi ba su da alaƙa da shi'a la ta kusa wala ta nesa da kyau ba ruwansu da shi'a ba san da shi'a ba shi'a kuma wani dandali ne suke so su cimma burinsu sai suka biyo ta nan kamar yadda su bai suke suka bige da ahlul baiti duk wani wanda zai kawo bid'a shi sai yayi kokarin yayi kokarin ya saka ta ku kuma sai a ce ba kwa san ahal beti ba kwa san jikokin manzo Allah alhali ku kakan kuka rike kowa kuka rike ku rike kakan su suna da awa sun rike jikan ku fa tushen maganin kuka rike su kuma wai da awa suke su rike rasa alhali waɗannan rassa ba rasa su bane ba su da alaka da ahal baiti ta kusa ko ta nesa Allah ya sauke wanda ya san abin da yake aƙida shi wallahi ya karanta da ɗaliban shi ya sa mutane su zama masu hukunci a buga kasa din a dinga sayarwa ba ga shi nan ba koyi na da ana yi amma ma da sai ka je ka karke mutane ba za su ji magana kowa ba sai magana ka suka zo suka raba ahlul bait din wai matan manzo Allah ba sa cikin ahlul bait wai matan manzo Allah ba sa ciki sai ka rasu to wai al ahlu din in dai mata ba sa ciki to waye al'ahal annabi musa fa bayan ya kammala abin nan wa'adin da suka yi da wannan mutumin da ke birnin madiyana ne sunan shi to a bakin ku muka ji sai kun kawo mana dalili gobe duk wanda ya faɗa bayan sun gama wa'adi da wannan mutumin da ya ce ala an ta'jura ni samaniya shijar bayan sun kammala ya ce falama qada musa al'ajala. ajala wa sara bi ahalihi mata shi ce fa daya sai Allah ya ce wa sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalan shi amma kai ka zo ka ce matar annabi matan mutane ko ba sa cikin iyalan shi bayan Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidan alhayata dunya wa zinata fata alaina ummatikunna wa sarihkunna sarahan jamila ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi haka ya dinga kiransu sai ya ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait ko ta tatahira to so yake nan yanzu a wannan ayat da muka ambata ba za ka shigar da Hassan da Hussaini da Fatima cikin ahlul ta ba saboda ba a kira sunansu ba mata yi aka kira to abinda yake suke kuskura fahimta akwai hadisin da annabi tsira da aminci Allah tabbata gare yake cewa in ya tabbata hadisin ya lallabe wai alhassan da al-Husayn ya lallabe su da mayafi ce waɗannan su ne iyalaina waɗannan iyalaina ne sai suke kira hadisin hadisu kisa ma'ana hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mayafi bargo ilallabe su ce waɗannan iyalaina ne to me yake karo a ciki su waɗanda aka lallabe din sun samu shiga cikin ahlul baiti ne ta wannan hadisin in ba din Alu sunna sun yadda da wani hadisin ba da hakan da ne ba su shiga ciki ba saboda ayar matan manzon Allah ta kira sai kuma yace inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira to amma tunda an yadda da wani hadisi sai su kuma alhakan da Usain su shiga mata sun shiga ta aya ya'ya sun shiga ta me ta hadisi ba shi shikenan ba me rikitan a ciki amma wa man yuridullahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a walaika alladhina lam yuridullahu an yutahhira qulubuhum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim sai da akwai alarmomi a ciki mana addini shi ba addini na gaskiya ba ka manta ita ce farkon fira da ke cikin al'umma amma dududu sufaye da ake tarkici da su shekarunsu nawa amma yanzu adadin sufaye a duniya kana ganin shi'a tana shawo ƙanshin adadin sufaye a duniya eh to shi'a addini ne da ke tafiya da sinadarin da ike kashe shi shi karan shi tafiya shi akwai yana ɗauke da wata guba da take kashe saboda shi addinin shi an babu yadda zai a bayyana shi lokaci guda sai da a ce musulun barazan daga naka ibi samari aka tafi da su to da mun ake cewa ya yage takardar shi ba zai ya waye kowa guci ne shi ba zai je NYC ba ba zai je bautar kasa ba shi bautar Allah zai yi ya yaga takardar shi ah, to malam mai hausa kake cewa duk wani ya kona rubin shi ya san inda toka take da tsada mun mai amfani rike takardar ba kami za ka samu aiki ba to ya samu kwangila an tsora mashi kwangila da kasar Iran don ya yaga takardar ba shi kenan ba ba ya samu aikin ba to me ya aibu dan ya haga takardar shi cewar ya abin nan to amma matsalar samari da aka ɗiba wai da sunan kishin addini ka ji baya iya jan aya su uku wallahi daidai sai ya za su kuskure na taba ji shi yana karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin nan dama ya ribuka ila ma ya ribuka dama ya ribuka ila ma ya ribuka sai da ya maimaita haiso biyu zuwa so uku ne yake ila ma la ya ribuka ta ci wannan ɗaliban ɗaliban ɗan islamiyya za su ce baka makareci wanda ake gana ne darul ifta darul fatawa malamai magana ce ake ta ilimi duk abinda na faɗa ko kasar kake nema ko mene zan iya maka presenting nashi zan iya kawo maka shi a ciki ba ma taɓa tunanin aibanta zatin mutum amma za a magana ta ilimi a magana ta ilimi kawai babu hayaniya a cikin al'amura wada an ka ara rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi aska wa ashrahu kawai malan ana magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana kowa ajiye ta gefe guda ake addinin shi a lalle a sani ba addinin kwarai bane wa aisha ummul mu'minin da nana aisha uwar mummunai isa muka ce akwai batu da za a yi wa nasa kan ahlul baiti mun yi shifar akan wannan malam ya lissafa a ciki kuma abin da na maimaita muku jiya har yanzu ina kan shi cewar shi'a su sai fishe sai abin nan al-husayn kamar yadda da bakin nasara yahudawa suka hada baki da nasara domin a kashe annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya tsira da shi har suka fito suna cewa inna qatalnal masiha isa bana maryam rasulullah Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa adh-dhann wa ma qataluhu yaqinan بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل رفعه الله zuwa kasa kenan ko zuwa arewa ko zuwa <laughs> Allah ya sauke malam malam dora aqida ka akan doran ayoyin alqur'ani da ingantattun hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka rubuta aqida shi'a aka kashe sayyidina Husaini in ba haka ba me yasa tunda taimakon hilafi ba su zo Madina ba suke taimai roman kunne akan cewar ya tafi ya tafi ya tafi ai ana kashe mutum ne a kasar makiya ko a kasar masoya a yana ake kashe mutum a kasar makiyan shi ake kashe shi saboda tun tunda sun ce wai mutanen madina ka duba ga mutanen madina wanda annabi Allah ta'ala ya ce ta tabawwa uddara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wai mutanen madina makiya al-husaini to so ya masoyin waɗanda suka kashe shi mana ka dinga ɗaukan magana akan kan ta ilimi mana ba kan ƙa'ida ta abin nan ta gajiyar hanya ba Allah ya sauwa washi umul mu'mini da na aisha uwar mummunai Allah ta'ala yana cewa wa azwaju annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum saboda haka matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne na sauran iyaye ne na mummune saboda haka bai halitta bai halatta mutum ya auri matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan bai taba dacewa ku auri matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har abada a wace shekara na na shekara shekara nawa manzo Allah ya aure ta eh shekara shida ma'aikin Allah ya koma ga Allah na Aisha tana da shekara sha takwas haka gaba ɗaya a rayuwarta amma Allah ta'ala ya sanya mata ya sanya wa rayuwarta albarka ba ta rasu ba sai da take da shekara arba'in da wani abu yanzu ma'awiya ya zama kawu ne ga sauran mummuni saboda duk wannan shi a dole ga wasu cewar ma'awiya kawun shi ne to ya zai tunda ƴan uwan ma'awiya ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga mutu bi ghaibi kuke kuma ma'awiya yana cikin sakatarori na maza Allah sallallahu alaihi wasallam Sakatarori da idan aya ta sauka za a ce a kira su wasu rubuta alqur'ani ka kusan ba na kurkusa bane kenan manya manya ne wa ansaruhu da mataimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune al-ansar mutanen Madina wallazina tabawwa udara wal iman wal muhajiruna diyarahum da kuma dukkanin waɗanda suka yi hijira suka bar gidajensu da dukiyoyinsu bi nasratihim domin taimakon addinin Allah سني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله ولا يكونوا مشاركون أن أن يتم ناري زحزحوا ما لا يكي أن كي يتم نار dangane دا azabar wuta zuhzuhu waɗannan kaf Allah ya nisantar da su da ita Allah ya nisantar da su da azabar wuta faman zuhziha anin na wa udkhila aljanna faqad faz ka ji ilin ya fito ko zahzaha zuhziha faman zuhziha anin na isa yace zuhzihu da su al-ansar da su al-muhajirun da su subtai rasulullah da su azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su an kayyatin na dangane da azabar wuta alkai shine lalas shi sa ake kiran dutsen guga almikiwa domin ana shimfiɗa riga a ga gaba gaba da wuta a wannan shine mafi munin azaba ita kuma za a yi wa waɗanda ba sa fitar da zaka yau ma tukuwa aliyar finari hannama yau ma tuhma ala fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junuduhum wa burum hadha ma kanantum li anfusikum fazuqul adhab ma an kayyatin nari zuhu sai malai yake cewa mun ba'dihim bayan waɗannan da aka ambata fattabi'una li husnil ma'akhiri sai kuma tabi'ai da suka biyo da kyakkyawan abun koyi kaga su waɗancan ba tare da sharadi ba shibutsair sahaba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jikokin shi da matayen shi da sauransu gaba ɗaya waɗannan ba tare da sharadi ba sai ce an kai yake nari zuhu wannan babu wani sharadi amma sai mala yace wa min ba'dihim bayan su waɗannan da aka ambata fattabi'una li husni ma'akhiri sai tabi'ai da suka biyo bayan su amma da sharaɗi sharadin shine mai husni ma'akhiri kyakkyawan abin koyi amma su sahabbai babu sharadi na haka Allah yace yace wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai yace wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وأفعالهم da ayyukansu su waɗanda suka biyo bayansu ƙaulan ayyukansu na faɗa da suka faɗa a baki wa fi'ilan da ayyukansu da suka aikata suka aikata suka kudirje a zuci suka aikata da gabansu fa aflahu kai waɗannan kan sun rabauta duk waɗanda suka biyo sahabbai da kyakkyawan abun koyi waɗannan sun rabauta Allah ka sanya mu daga cikinsu saboda kai ka shiga cikin sahabbai wannan ta riga ta huce ko za ta yi to ta riga ta wuce da haka yanzu sai kai fadan shiga wa min ba'dihin fattabi'una li husni ma'akhidhi sai malam ya lissafa wasu daga ciki yace wa malikun kamar imam malik ibn anas imam dar al-hijra wa sauriyu da sufyan al-sauri shi imam malik ibn anas ya dafa madina suka ce suke cewa la yufti ahadu wa malikun fil madina ai babu wani wanda zai fatawa imam malik ana madina kuma ai su ne mutanen da suka nafaci Allah ta'ala Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsu malamin mu Muhammad Mukhtar Ashinkifi wata rana mana karatu da shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina yake famu labari yake cewa akwai wani mutum da ya tsaya yake cewa ya tsaya gaban dukkanin sarakunan nan da aka yi zamanin Imam Malik ibn Anas waɗanda suka sun mallaki bayanin lashaitai sun mallaki rabin duniya gaba ɗayanta amma ya ce wallahi bai taɓa jin shakkarsu ba bai taɓa jin wani tsoronsu ya shiga ya zai a gabansu bai taɓa jin wani tsoronsu ya shige su ba amma ya ce wallahi yana zuwa gaban imam malik ibrahim ana sai wata haiba ta kama shi saboda su waɗannan lahira suka nufata waɗannan kuma wallahi musta'an yace wa malikun wa thawri thumma akhuhum sannan sai dan uwansu waye dan uwansu shi sufyan al-thawri shine idafa wajen kufa shi kuma imam malik ibn anas ya dafa ina madina abu amr al-auza'i shi kuma abu amr al-auza'i shi ya dafa sham zakal musabbihu wannan fa wanda ke da yawan tasbihi shine al-musabbihu kaji manya manyan waliyan Allah manya manyan bayin Allah ya Allah ta'ala ka sanya mu mai hali irin nasu ko tsoriya akan tasu wa min ba'dihim bayan su bayan su kenan sai imam malik ibn anas fa shafi'i sai imam shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i wa ahmad da imam ahmad ibn hanbal mala yace imama hudan duk gaba ɗayansu sun su biyun nan shafi'i da ahmad imama hudun jagorori ne na shirya man yatba al dukkan wanda iga gaskiya ya bita ya yi wa kanshi nasiha ko bai wa kanshi nasiha ba man yatba ya yansahu duk wanda iga gaskiya ya yi ma kanshi nasiha ulaika qaumun mala yake cewa waɗannan da muka ambata kafin su mutane ne kada afallahu anhum Allah ya musu afuwa fa ahbibuhum kaso su fa innaka tafrahu lalle zaka farin ciki in baka so su wafa zaka bakin ciki in ka so su kullum kana cikin farin ciki da an ce imam malik ibn anas sai rahimahullah da an ce abu hanifa ka ce rahimahullah duk da cewa malam bai ambaci abu hanifa ba ko ya ambata malamai suka ce saboda akwai maganganu guda biyu wasu sun ce imam abu hanifa yana cikin tabi'ai domin ya ga wasu daga cikin sahabbai saboda kuma malam yana cewa wa min ba'din fattabi'una li husni ma'akhir ya shiga ko bai shiga ba ya shiga wasu kuma suka ce a'a zance mafi inganci imam abu hanifa bai ga wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka yana cikin waɗanda ake ma addu'a yace ulaika qaumun qad afallahu anhum waɗannan mutane da Allah ta'ala ya musu afwa fa habibhum kaso su fa innaka tafrahu lalle zaka farin ciki ba za ka bakin ciki ba muddin kaso su muddin kuma ka ki su to lalle kullun kana cikin bakin ciki kullun wannan shine abin da shi a suke kai kullun cikin bakin ciki suke kuma ka san babu inda Allah ya taɓa yabon bakin ciki a cikin alƙur'ani ko ka taba a karatun ka taba jin falalar bakin ciki ko akwai da ya taba karanta falala ta bakin ciki galibi ma kore shi ake yi la ya al humul fazawal akbar kaga an kore ko ba kore ba innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wala kore shi ake yi amma su kullum cikin bakin ciki suke kullum cikin damuwa suke wai kuma da wannan ake bautar Allah kullum suna da du'a sana mai quraish addu'a ce mai zaman kanta da ake wa manya-manyan gumakan qurayshawa ita su ne abubakar da umar manya-manyan gumaka na qurayshawa wai su ne abubakar da umar mana waɗannan maganganu yanzu an huce maganar ka faɗa a ƙidin shi'a ka kawo littafi na ahalin sunna ba zai yiwu ba sai dai ka faɗa a ƙidin shi'a ka kawo littafin shi'a kawai an gane magana da kyau in ka in ka faɗa shi ka kawo littafi na ahalin sunna sai ce makiya ne suka rubuta to yanzu an huce wannan yayin yayi ne na ka faɗa a ƙidin mutum in yi musu ka ɗauko mai littafin to matsalar kamar yadda ka san kirista ba a barin su karanta bible sai dai a dan yi a yi tafi ma makara salatu inda albayti illa ka'an wa tasdiya to haka su ma ba za a bar su su yi karatu ba sai da kullun a yi ta lacca ita ko lacca magana ce ta waye iya baki kawai in aka tara maka mutum ko baka iya abin nan ba za ka iya sayan su kuka za ka iya sayan su dariya in dai kana da bakin da za ka iya tsari amma shi karatu kan to kowa da littafin shi a gaba kana tsallake baiti za a ce malam ka tsallake baiti ɗaya dole ka dawo an gano wannan da kyau kana tsallake aya za a ce an tsallake aya kowa da nashi a gaba wasali in aka samu canji a ce malam a namu gudun an ce kaza to amma dai lacca ce to kawai zai zo ya dinga ba ku ne wata rahum yan guru ne ilaka kenan sai da ku tsuru kuna kallon shi eh, to wannan ka kaga ai ba zai kai mutum ga nasara ba kuma ka lura addinin shi a najeriya da aka haka ya tafi ko ka taba ganin an sa wani littafi na shi ana karantarwa su sa mana to ba ma su sa ba a bar su su su karanta ya gagara a ka Allah ya kiyaye mala yake cewa wa malikum wa sauriyu thumma akhuhum wa abu amr al-awza'i zaka al-musabbihu mala ya faɗi wasu daga cikin manya manyan al-a'immatul mazahib al-arba'a al-a'immatul mazahib al-arba'a sune abu hanifa sai imam malik ibn anas sai imam shafi'i sai imam ahmad ibn hanbal malam ya abbace su anan yace fa ahbibuhum kaso su fa innaka tafrahu lalle zaki farin ciki to amma abun mamaki sai ga mutum yana mayar da martani ga imam malik ibn anas kamar ga sa'an shi saboda tsabagen rashin tarbiyya ta addini bai fahimci suna ba kwata-kwata in har da a wasu na ike yi har ya zamana mutum wai imam malik yake imam malik ɗinwa a uzubillah ka ji mutum yana magana irin waɗannan jahilci olo olo abinda mai hankali ba zai ci ba ko kai kana tunanin cewar imam malik ibn anas ya san wannan hadisin da ke ka sani sannan da yake da shi ba kana da wannan tunanin saboda haka a dinga tausasa magana a cikin waɗannan ba zai zama wani ije yi rubuce-rubuce da sunan mazhaban malikiya wanda yake imam malik bari'un minhu bai san da wannan magana ba kwata kwata sannan ba ka mai da martani ga wanda ya rubuta littafin ba ko zai ka mai da martani da shi imam malik bin arab ko a duniya ta hankali mutum bai ba da amana ta ilimi ba mun sha maimaitawa asalin in kana so ka san usul na kowace mazhaba babi ne da zaman kanshi kuma yana da kyau zuwa yanzu a ce mutum ya san usul na kowace mazhaba akan me ta gina ta gina tafiyar mazhaba ta akai abin da yake wajibi ka sani ba lalle ne ka yadda ba amma dai ka sani ka rage wani zango mai girman gaske ka san abin da isa suka gina mazhaba su akai saboda haka idan wata magana ta saba ma wannan mazhaba zaka ce sun saba ma ka'idojin da suka aji an bai wannan da kyau to alhali wasu littafan ma ba su da alaka da mazhabin malikiya akwai littafan da kana hada su in ka tattara su Za ka ga mukhtasarul khalil bari'un minhu shi mukhtasar din bai yadda da wannan fitoyin da ke cikin waɗannan littafan ba inda a ce za a karanta mukhtasar wallahi za ka yi mamakin abubuwan da ake jingina wa malikiya wanda yake ita ba ta san da su ba ta yi ma yaƙi da su kuma na an zo ana karantar da mu ana cewa malikiya ne shi ma bai fahimci malikiya ba kai ma da kake taya shi ba ka tsaya ka fahimci malikiya ba balle ka ka nusar da shi sannan waka fahimci duk waɗannan mazahibar arba'a asalin gina su an gina su ne akan aqida ta ahlus sunna aqidar su aqida ce ta ahlus sunna daga baya aka samu bakin haure <clears throat> suka shiga suke ma mazhabar ayaga suka ware bangaren fikihu suka ware bangaren aqida bangaren aqidar suke watsi da shi kaga abu mafi muni kenan wa ba sai da aqidar imam malik ba suna cewa kai ka take ba maliki ba ne, to su kuma ba su yarda da aqida ba kai kana tare da shi a aqida su kuma ba su tare da shi a aqida abu wannan gidajen ne da ban kaura kuma abin da mutane ba su suka jahilta dangane da abin da ya shafi kalma ta aqida sun mata mummuna fahimta abin da ake nufi da aqida shine dukkan abin da mutum ya kudirce a zuci mai kyau ne ko mara kyau sunan shi aqida kawai duk wani abin da ka kudirce a zuciyarka kan gamsu shine daidai to wannan shine aqida ka bayyana ko baka bayyana ba mai kyau ne ta mahanga ta shari'a ko ba mai kyau bane sunan shi aqida an gano wannan da kyau saboda haka ba mutumin da zaka same ka ce ba shi da aƙida ko akwai shi sai dai ya ce maka shi kan ba ruwan shi da aƙida to aƙida shi kenan shi aƙida shi ba ruwan shi da aƙida kawai shi kenan kwarai kuwa wannan ita ce aƙida shi ba ruwan shi da aƙida wanda ke kai kuma akida ka a ko ka da aƙida aƙida ingantacciya wacce ta bubbugo daga matata ta manzo Allah sallallahu ta'ala sallam kana tare da ita wacce ta saba ka saba mata isa yake cewa al ta sahiha sai ka karasa kyakkyawar aqida in ba gaban gace aqida aqida fir'auna ma ma alimtu lakum min ilahin ghairu shi ma aqida shi kenan an bayyana wannan shi kuma aƙida wancan kowa ɗaya ne da mai cewa Allah na sama da mai cewa Allah na ko ina shi a wurin su duk ne kago ko wannan da kibai ne la jitami'an ba zai yi ka ce mutum ya ce maka yanzu nan muna dare muna rana ka ce wai kana tare da shi ba ko zai yi wa yanzu in ce ana rana muna karfe shida saura minti ashirin na yamma kai kuma ka ce yanzu ana karfe goma na dare duk a garin mina sannan mutum na uku ya ce a ah, kowa ya faɗi gaskiya zai iya yiwa a ba zai iya yiwa ba ba zai iya yiwa ba saboda haka idan ka ji ana magana in zai iya yiwa ka sa baki in ba zai iya yiwa ba ka je ka samu malami wa yas'al ulama wa yaqtadi bi muttabi'i sunnati ku karshe mun gaban bi muttabi'i rasulullah ko bi muttabi'i muhammad bimutabi'i sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yas'al ulama mutum ya tambayi malamai wallahi ba a dauke mai ba yayi tambaya ko bai zama malami ba yayi tambaya in ya tashi koyi kuma kada ya koyi daga magarin mutane don wallahi wata motar ba ta da tsiyari ba da tayar baya ba ta da mai kugun sanin mota malam lukman ba ta da kaza ba wata motar da garin ba inda za ta je ka an kashe ta ba inda za ta kai ka wata kuma za ta jefa ka a rami ne tsoraka ya ce wa ya tabi bi mutabi'i sunnati muhammad mutum ya yi koyi da masu bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da baka yi ilimi ka zama malam ba in har ya zame maka dole za ka yi taqalidi ne kai a ƙa'ida ka kullum kujuba kujuba na kasuwa wai kai ka ɗauke shi dalili to har ma za koyi da malami to ka samu malamin da yake kwatanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koyi da shi wannan shine amma ba haka ba ka sani mai ahalari na yake maka hanzari ina jin ku sama da shekaru aru aru ake karantar da shi saboda ka wannan mutum dole ya intibahi akan wannan sosai da sosai ya fa'idantu me ake nufi waɗannan jagorori waɗannan bayan Allah mutane ne na ƙwarai in za ka mai da martani akan wani abu ka san wa kake magana da shi da kyau ka san abin da Imam Malik ibn Anas ya faɗa ka san abin da ba shi ya faɗa ba alaƙan magana take kawo wannan akan haka ne muke da darasi da 'yan uwa ɗalibai kullum ranar asabar da lahadi na kawai fassara muke yi ta kusan fassara ai ta sha bamban da karantarwa an ci wannan da kyau kullum muke darasi da na muwatsa amma darasin zai fi shafuwar yan unguwan ne saboda karfe shida ne na asuba zuwa karfe bakwai in za ka fahimci me magana imam malik ibn anas ka fahimce ta kai tsaye daga muwatsa in ya gama zai ce qala maliku rahimahullah ga fatawar imam malik ibn anas saboda wacce ka ji ta ci karo da wannan to ka sani shi dai ma malik ga wace fada in har za ka ce mai malik to ga dai wace ma malik ibn na ce fada amma wani ya ja rubuta littafi tsakanin da imam malik ibn shekara dubu ya zo ce na imam malik ne ke baka lura ba ka je kana ka tura ma imam malik muna na maganganu Allah ta'ala ya sauwaje dole ne a tantance waɗannan al'amura ka ɗora addinin ka a kyakkyawar fahimta ta magabata akan abin da yake daidai ulaika qaumun waɗannan mutane ne kada a anhum hakika Allah ta'ala yayi musu afwa fa ka so su wa innaka tafrahu lalle zaka farin ciki za zaka nadama majjan kake sahabbai ka kaki jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaki matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaki manya manyan waɗannan malamai da suke ma wannan addini hidima to kullun cikin bakin ciki kake kullun cikin damuwa kake in ban da damuwa na ga hoton da 'yan shi'a suke hawa kan dutse kan abin nan me yake da suna wuta ake aka zuba garwashi aka zuba a wuta suke hawa a kai isa jiya na faɗa muku na ce asalin aƙidar shi'a yana da asalin bauta na bautar wuta da suke yi batutuwa ne mutum ya musu kawai a nuna mushi to bambanci da ahlus sunna da shi'a daga cikin rukunan shi'a rukunan addinin shi'a akwai al'isma dole ta yadda imam ma'asumi ne baya wani kuskure dole ka yadda an bayyanci wannan da kyau wannan sai da na baro gida na tina cewar ina da kaset wanda <clears throat> wakilin shi da ke katsina ya yi kasa ɗin a wani zuwa da yi iran ya dawo sunan kasa ɗin tsaraba iran na samu yan uwa sun ji shi an bai wannan da kyau sunan kasa ɗin tsaraba iran da ya dawo <clears throat> ake ta cewa yadda yake fada ya ce yan uwa sun yi sun so in yi magana kan da mai da mai da mai da mai na gano a zuwa na iran ya ce bai so yi magana ba to amma ya ga ya cancanta yi magana lokacin da idawo bai bi ta zariya an mai wankan tsarki ba kucewa kawai garin katsina da ya je wannan magana da bakin shi ya faɗa wajen 1994 abin ya faru 1994 aga abin da ne su lokacin gwai barazar ake yi amma asalin malamai masu ingantaccen ilimi da aka so a tsora musu dakon abin tun daga can musu ɗauko abin ba shi da baki shi yake cewa sunna da shi'a ba za su taba haduwa ba da yake nan kuma ba zai taba yiwa kana sunna kana shi'a ba ina jin yan a cikin na akwai da yaji kasa din akwai wanda na sa maka kasa din yaji wanda ya je daga hannu malam ya ji kuma da na san zo zamu magana da rawar muku da kasa din kun ji shi yace domin a da shi'a akwai al'isma dole ne ka yadda shugaba masu ne saboda su yanzu a wurin su fa ba sa tsammanin fa shi wannan nazariya din yana laifi ka gani saboda haka sai ke ta kiran su ke ta kiran su sun mu bukmun na yi la run mutum ne sun mu kaga sun mun dame na sun wanda baya ji kurma ne bukmun baya iya magana yun makaho ne ya tafi ya za ka kira shi babu yadda za ka mai magana kurma ka nuna mai cewar bayan shi ana kiran shi domin kurma ne e, abin nan makaho ne babu yadda za a yi sai dai kawai ka taba shi kai dabba in ka taba ba ba ka ji ba haka ya dinga faɗa a ciki ici ba zai taba wa kana shi'a kana sunna ba sai dai shi'a zalla sunna zalla amma babu shi a sunna haka ya faɗa ciki ya dinga faɗan abubuwa masu tarin yawa wanda yake abin in ka ji su za ka abin wannan shi ya faɗa da bakin shi yana kammala wannan rahoto ya kai aka kira shi aka ce aka ya faɗi wannan aka hada shi da marsandi da wata dubu wasu 'yan kuɗaɗe ya koma ya je da juma'a ta dawo yake ce ba ku fahimci nufi na ba aka tura mai jarida almizan ya dinga warware waɗancan batutuwa da ya yi wannan lokaci yana cikin lokacin da ya yi tarwatsa shi a garin katsina da kanin shi malam nasu uwa ɗaya uba ɗaya suke shi ne babban sai kanin shi malam nasu nasu ya haya sunan shi tun a lokacin yi watsi da abin da ya shafi shi'a kuma ce duk wani littafi da ake magana a kan shi'a ba kage ba ne ka zo ya baka littafin sai dai ya ce ka zo ya baka littafin ko kuma ka karanta a wurin ko ka bashi kuɗi iya mafa toskat don ba zai baka littafin ba nan gada wannan shi a yiwu shiga burtu ya zo ya karɓi littafin ya je ya ƙona shi saraka malamai abin da ya shafi shi ba wai magana ce ta muzanta mutum ko wani abu ba magana ce da ka sani cewar ba a kan tafarki ingantacce suke ba da su da yan tafi ne ba a kan tafarki ingantacce suke ba ka hada da sufaye ba a kan tafarki na daidai suke ba duk waɗannan man ƙalubalance kowanne ya fi zo ya bayyana aƙida shi ya baje kolinta kowa da kowa ya saurari a aƙida shi dalla dalla filla filla wannan shi ne abin da zai zama a raba gaddama tsakanin mu da masu sauraron mu su ji maganan mu su ji maganar su sannan sai su yi hukunci cikin dukkanin abin da aka ambata wannan shi kuma ina muku albishir da cewar kwanan nan duk darussan da muke yi za a fara watsa su a intanet a website mai suna hasken musulunci blogspot.com za a fara watsa su kai tsaye insha Allah ta'ala ta da wata rana ma idan ana daura kai tsaye za a dinga yada daura kai duk inda kake a duniya za ka bibici daura ɗin amma dai sannu a hankali an fahimci wannan da kyau wannan shi ne abin da yake daidai ka fahimtar da mutane addini ba ka kira mutane zuwa ga wata kungiya ba kul a hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira kaga ahlus sunna kenan ala basira yace ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana min al-mushriki Allah ta'ala ya sauke ولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح وبالقدر المقدور أيضا فإنه دعامة إكل الدين والدين أفيح ما لك تشاو المقدور da abin da Allah da dukkanin abin da Allah ta'ala ya kaddara ai ka tabbatar da shi fa domin yin imani da kaddara da'amatu iqdiddini shine kashin baya na rukunin imani wa dinu ka sani addini abu ne mai yalwan gaske afyahu alwasi addini abu ne mai yalwa saboda ka dan karamin ilimin ka kuku bai iya wadatar da kai sai ka san kaza sai ka yi kaza shi da goji muna cewa fassara ake yi kawai a karanta a fassara Allah ya sa fassara ta yi daidai shine kawai abin da ya shafi imani da kaddara shine rukuni na shida daga cikin rukunan imani Allah ta'ala galibi yakan haɗa su kawai za mu yi wa abun fashin baki ne wataƙila zuwa gobe mu ɗora akan wannan baici, da wataƙila kuma mu tsallake mu ci gaba Allah ta'ala yana cewa laisa albarra an tuwallu wujuhakum qibala al mashiriki wal maghrib walakin albarra man amana billahi wal yawmil akiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin nawa kenan biyar sauran nawa sauran da su yana ina إنا كل شيء خلقناه بقدر كهذا نو كنا شو ذا كاجا أكيد كنا إن كان تجيا أرد الله لكل شيء قدر مهلا وكان أمر الله قدرا مقدورا كدس أكيدك كان دون آوين القرآن ذا شاوى واحد سنة مرضى الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان أمم شروط an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri wa sharri ka duba sai sake maimaita wa tu'mina ba ai atafu akan wa wa wa kaza ba dan ka san an sake maimaita kalma ta al-iman kisa yace abin nan fa innahu da'amatu iqdiddin kashin baya ne na rukunin addini wa dinu afyahu addini kuma abu ne mai faɗin gaske abinda ake buƙatar ka dole ka san dukkan wani al'amari da yake kasancewa yanzu Allah ta'ala ya halicce shi tun kuma yana da cikakkiyar masaniya a kai shi tun kafin abin ya kasance kuma abin ba zai kasance ba sai yadda Allah ta'ala ya so ya kasance kuma wannan abin tuni an riga an rubuta shi a cikin lahul mafo waɗannan sune abubuwan da ake bukata ka rike su akan abin da ya shafi imani da kaddara idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu faɗaɗa magana a kan shika-shikan imani da kaddara an gane maganar kar ga manta al-imanu billahi yana da shika-shikai guda nawa guda hudu an tu'mina billah kai imani da Allah to karkashin imani da Allah akwai shika-shikai guda hudu karkashin imani da kaddara akwai shika-shikai guda nawa akwai shika-shikan imani da kaddara karkashin imani da ranar tashin alkiyama akwai rukunin imani ran tashi alkiyama isa mana yace wala tunkiran jahalan nakira wa munkaran wala alhawd wal mizana innaka tunsahu wa qul yukhrij Allahu al-azim min hublihi min an-nari ajsadan min al-fahm tutrahu ala an-nahari fil firdausi tahya bima'ihi ka habbi hamil sayl idza yatafahu wa inna rasulallahi al-khalqi shafi'un wa qul fi azab al-qabri haqqun muwaddahu duk wannan sana karkashin imani al-imanu bil yawmil akhir fashin bakin su sai idan Allah ta'ala ya kai mu gobe Allah ta'ala ka sanya mana albarka a cikin duk abin da muka karanta abin da muka yi daidai Allah ta'ala ka rubanya lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ka yafe mana subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilayk ko ya rubuta sunan shi ko su ahlul baiti ba ba rubuta